A yayin wannan zama na tsawon watanni biyu 'yan majalisar dokokin kasar ta Nijar za su tantauna kan wasu mahimman batutuwan da gwamnatin Isu Muhammadu ta gabatar musamman tsarin kasafin kudaden shekarar 2016 wanda aka kesta cewa ya haura biliyan ko miliyar 1,785. Alhaji Yahuza Sadisu Madobi shine ministan sadarwar jamhuriyar Nijar. Mun turo kasafin kudi na shekara ta wanda sai majalisa ta yi nazarin shi ne ta amince da shi a lokacin nan idan sabuwar shekara ta fara zai yi aiki sannan mun turo eh, kasafin kuɗi na wannan shekara ta biyar wanda za a yi ma kwaskwarima karo na biyu sannan kuma mun turo abin da ake ce ma luwa da reglement kamar wani kasafin kuɗi ne na balas na shekara ta 2012 da 2013 kudaden da aka kashe a kasafin kuɗi na wannan shekaru majalisa ta bincika ta gani in lalle an kashe su ta hanyar da ya dace 'yan adawa waɗanda tuni suka fara sukar wannan tsarin kasafi sun bayyana zaman majalisar a matsayin wata damar da za su yi amfani da ita domin ladabtar da hukumomin jamhuriya ta bakwai kamar yadda za ku ji daga bakin tijani abdulkadir dan majalisar dokokin ƙasa na jam'iyyar jam'iyyar MNSD. Nijar ta koma yadda kuka san dai ƙasa inda babu dokoki, ƙasa inda babu ƙa'ida, ƙasa wanda kowa na iya abin da garama. To wannan abin sha ne. Wa'an ga mutane in ba a kore su ba Nijar ta wace. Ko mi nasara ko kan mi nasara ma'ana shine ai bayani. 'Yan ƙasa su sani a hidi menene akai. Wace ɓanna shi suke nasara yi. in ma bata samu shiga ba wanga gamin ai akwai zaɓe zai tawa jam'iyyar pendes tarayya mai mulki a ta bakin dan majalisa asumana malam isa ta watsar da waɗannan zarge-zarge 'yan adawa sun daɗe ba su azadu takardar da suke azama muna jiran su a cikin majalisa abun da suke so sun samu a cikin majalisa kuma mun san da yanzu ba wani abu bayan barazana da ta yi musu saura saboda sun san da fargaba ta shige su zaɓe za a yi sun san kuma insha Allah sun sha ƙasa tun yanzu suna neman hanyoyi na su yi barazana su tada mutane hankali na banza dofi a yayin bikin buɗa wannan taro kakakin majalisar dokokin ƙasa amadu salihu ya buƙaci ɗaukacin mahalartan da su yi tsayuwar minti ɗaya domin tunawa da alhazan nijar da suka rasu a turereniyar mina da ɗaya gefe mutane goma sha biyar ɗin da wasu 'yan bindigar da ake kyauta zaton 'yan boko haram ne suka kashe a wani ƙauyen karkarar difaran sallar layya da daddare sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar.